Ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayan Munich ta ce ba ta yadda ta ba da takardun izinin halartar taro karo na bifa na gasar cin kofin zakarun club club na Turai da za ta yi da Manchester United a Jamus ga wakilan masu jarida guda biyu na Ingila a saboda kanan labarai da suka buga na batanci ga dan wasanta Bastian Schweinsteiger. a bayan da aka ba wa dan wasan na bayan muni jan kati ne aka kore shi daga fili a kunan dokin da suka yi da Manchester United din jaridun da Sun da kuma da Daily Mirror suka buga kanan labarai da ke kiransa da wani suna mai kama da sunansa amma kuma a jamsanci yana nufin alade. Ƙungiyar bayan dai ta yatar da waɗannan jaridan a saboda abin da ta kira rashin mutunci da wariya da kuma nuna kyamar da suka yi wa wannan dan wasan nata. Ta kuma tabbatar cewa ba za ta ba wakilan waɗannan jaridu izinin shiga filin wasa na alliance Arena ba a karo na biyu na wasan da za a yi a mako mai zuwa.